والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيهك أشيغ من كراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمال محمد بن صالح الأثيمين ألا إجتاز الرحمة a satin da ya gabata mun kammala karatun littafin amma a ƙarshe an goya da wani bayani da malamin ya yi a ɗaya daga cikin wato ainihin jaridu da ake yadawa a ƙasar saudiya saboda haka maganar da iya a cikin wannan jarida tana da alaƙa da abin da koyar a cikin wannan littafi da haka aka goya ta a jikin littafi za mu fara karatunta shafi na saba'in da tara mala ya ce bismillahir rahmanir rahim nasul kalimatin lati na sharnaha mana gundarin bayani ko maganar da muka yaɗa. fi mujallatin da'awati saudiya a mujallar da ake cewa da ita kira zuwa ga Allah ta ƙasar saudiya fi adad wacce take ita ce ta adadi na 911 tisumiya wa ihda ashar asadir yau malitnai wacce ta wato ainihin fito ranar litinin almuwafiq wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗari hudu da hudu mala ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa tubu ilaihi muna tuba zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah da ya tsare mu daga sharrin mu, wa min sayyi'ati a'malina da munanan ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi فلا مضل له باب ونمي قتد دشي ومن يضلل وندك ألا يقتد دشي فلا هادي له باشد مي إيه شريد دشي وأشهد أن لا إله إلا الله na kuma shaida babu an bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu hula sharika kala, shi ba shi da abokin tarayya wa ashhadu muhammadan abdu kuma na shaida haƙiƙa annabi muhammad bawansa ne ورسوله من زاسني صلى الله عليه alihi wa ashabi tsira da amincin Allah su tabbata tsira na Allah subhanahu wata'ala ya tabbata gare shi da kuma iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka bayan su da kyautatawa wa sallama taslima kuma Allah ya aminci aminci a gare su amma ba'du bayan haka فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا حقيقة mun kasance mun yi magana a wasu daga cikin guraren ba da karatunmu ala ma'ana ma'iyyatillahi ta'ala game da ma'anar kasancewar Allah maɗaukaki tare da bayinsa ma'ana ma'ana ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi game da abin da ya shafi ma'anar kasancewar Allah tare da bayinsa fa fahima ba'dun nasi min zalika sai wasu daga cikin mutane suka fahimta daga wannan maganar da muka yi ma laysa bi maqsudin lana abinda ba shine manufar mu ba wala mu'taqadin lana ko ba shine kudurin mu ba fa kathura su'alun nasi sai tambayoyin mutane suka yawaita wata sa'uluhum da tambayar su fa kathura su'alun nasi sai wato tambayar wasu mutanen ta yawaita wata sa'ulum da kuma su kansu da su tambaya ma za yi kwalo fi ma'iyati li khalqi me za a ce ko me ake cewa ma'ana tambayar tana koma ga shi malam malam Muhammad bin Salih al-Uthaymin me kake cewa ko me za ka ce game da kasancewar Allah tare da bayinsa malam ya ce wa inna na haƙiƙa mu da Allah ya da mukhti'un aw khati dan kada wani wanda wato i kuskure ko aka kuskurantar da shi mukhti ina zuwa mai kuskure khati ma mai kuskure wani wanda ya kuskure dan kada wato an ya kudarce fi ma'iyati Allah ta'ala game da kasancewar Allah tare da bai ma la yaliqu bihi abinda bai dace a kudarce ba game da Allah wani Allah ya kula alaina mutaqawwil malam na kulhu kuma don kada wani ya je ya faɗi abin da ban faɗe shi ba a ya tawahama wahimun ko wani mai zato ya zaci fi ma na kulhu malam na kusulhu game da abin da muke faɗa abin da mu ba shi maka nufa ba ko ba shi muke nufi ba sai ce wali bayani ma'ana hadhihi sifa dangane da ma'anar bayanin ma'anar wannan sifa al'azima wacce take da girma allati wasafa Allah biha nafsa wacce Allah ya siffata kansa da ita fi ayatin min alqur'anil karim a ayoyi masu yawa cikin alqur'ani mai girma wa wasafahu biha nabiyuhu Muhammad sallallahu kuma annabinsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya siffata shi da ita wannan mala ta sakamakon haka abin da zai zo shine ya tabbata daga Allah da manzo awwalan abu na farko ma'iyyatullahi ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitabi was sunnah zamantowar Allah tare da bayinsa abu ne tabbatacce a cikin littafin Allah alkur'ani da sunan manzon Allah wa ijma'i salaf da kuma haduwar magabata na kwarai qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma shi Allah yana tare da ku da inda ku kasance cikin suratul hadid aya ta 4 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace inna allaha ma'al ladina taqaw haqiqa Allah na tare da waɗanda suka ji tsoronsa wallazina hum muhsinun kuma waɗanda su ne masu kyautatawa cikin suratul nahl aya ta 208 wa qala ta'ala li musa wa harun kuma Allah madauka eh, eh, eh, aya ta 128 wa qala ta'ala li musa wa harun kuma Allah madaukaki yace da annabi Musa da Harun hina arsalahuma ila fir'aun lokacin da ya aike su zuwa ga fir'auna qala la takhafa yace kada ku ji tsoro innani kuma haqiqa ne ina tare da ku asma'u wa ara ina jin duk abin da yake faruwa kuma ina gani ashe wannan kasancewar tare da su ta yana jin abin da ake ne ina kuma ganin abin da ake wa qala ar rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya ce game da manzansa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi illa tansuruhu imma ku ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru lokacin da waɗanda suka kafurta suka fitar da manzo thaniya thnaini ila nabiyin susu biyu idhuma huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo id ya kulu li sahibi lokacin da yake cewa da abokin wato hijirarsa la ta kai abubakar kada kai fushi kada ka shiga damuwa da tashin hankali inna allaha ma'ana haƙiƙa allah na tare da mu cikin suratul tauba aya ta arba'in wa qala an sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi yace afdalul iman mafificin imanin bawa an ta'lama anna allaha ma'ak shine kasancewar Allah na tare da kai haitu makunta a duk inda ka kasance wani hadisi wasu malaman sun inganta shi sun raunata shi masu raunatawar sun fi wato ainihin karfin hujjoji mala ya ce hassanahu shekul islam ibn taimiyya shehin musulunci ibn taimiyya ya kyautata wannan hadisi fil aqidatul wasiqiyya a cikin littafinsa mai suna al aqidatul wasiqiyya wa da'afahu ba'd ahli al ilm wasu daga cikin malamai kuma sun raunata hadisin wa kariban ya gabata da gare mu nan kusa ma qalahu Allah ta'ala abinda Allah maɗaukaki ya faɗa annabihi game da annabin sa min ithbatil ma'iyyati la gane da abin da ya shafi tabbatarwa Allah kasancewarsa tare da bayi tunda an gaya mana manzo yana cewa da Abubakar Siddiq la tahzan inna Allah ma'ana tunda ga aya to hadisi ko ana da kokwanton ya inganta ko bai inganta ba matsala aya ta tabbatar wa qad ajma as-salafu ala ithbati ma'iyati Allah ta'ala li khalqi mala yake cewa hakika maka bata na kwarai sun hadu akan tabbatar wa Allah wato kasancewarsa tare da bayinsa abu abnabiyu hadhihi al-ma'iyya ita wannan wato ainihin kasancewar da Allah yake tare da bayinsa haƙƙun abu ne na gaskiya ala ha bisa haƙiƙanin yadda take nunarwa lakin na ta taliku billahi ta'ala sai dai kasancewa ce tare da bayi da ta dace da Allah maɗaukaki wala tushbihu ma'iyyata ayi makhluqin ba ta daidai ba ba ta kama da wato zamantowar wani abin halitta li makhluqin tare da wani abin halitta an cewa ne yana tare da wani. da bambanci da a ce Allah yana tare da wani ni kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki an nafsihi game da kansa laysa kamithlihi shay babu wani abu da ya kama da shi wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani wa da kuma faɗin Allah madaukaki <clears throat> hal ta'lamu lahu samiya ko ka san wani takwara ga Allah babu ma'ana babu wani takwara da za a ce ga shi na daidai da Allah a wani abu cikin suratu maryam aya ta 65 wa qawlu da fadin Allah madaukaki walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda ya daidai da shi a zati ko a siffa ko a aiki wa kasa'iri sifatihi thabita kuma kamar sauran siffofin Allah waɗanda suke tabbatattu lahu gare shi haƙiƙa dukkaninsu haƙiƙanin abin da suke nunarwa shi suke nufi ala wajihin ya leku bihi a bisa fuskar da ta dace da Allah wala tushbihu sifatil makhluqin ba sa kama da siffofin wato ababen halitta bayi qala ibn abdul bar babban malami ibn abdul bar yace ahlus sunnati mujmi'un ma abota sunna suna hade sun tattaru ala sifatil warida akan tabbatar da siffofin da suka zo kulliha baki ɗayansu fil qur'anil karimi was sunna wanda suka zo cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wal iman biha kuma sun haɗu akan yin imani da waɗannan wato anin sufofi da suka zo cikin alqur'ani da sunna din wa hamliha alal haqiqa da kuma ɗaukan su akan cewa bisa haqiqa abinda Allah ya faɗa shi suke nufi la alal majaz ba kan aro a ce a Allah ya faɗa haka bisa aron wata magana ba abin da yake nufi kenan ba illa annahum la yukayyifuna shay'an sai dai ba sa tsayawa su ce ga yadda abin yake keke da keke irin yadda zaka faɗi na bawa saboda baka ga yadda Allah ya yi abin sa bare ka ce haka yi min zalika game da abin da ya shafi waɗannan sufofi wala yahudduna fihi sifatan mahduda ba sa iyakance wata siffa iyakantacciya ce haka ake nufi naqalahu anhu shaykhul islam ibn taymiya shehi musulunci ibn taymiya ya ciro wannan magana daga ibn abdul bar fil fatwa al hamawiyya a littafin da yake suna fatwa al hamawiyya wa min majmu'il fatawa wanda yake tattar cikin wato fatoyinsa da aka tattara libin qasim ga wani malami da ya aikin tattara da ake cewa da shi ibnu qasim wa qala shaykhul islam fi hadhihi al shehin musulunci ibn taymiya yace a wannan fatawa wala yahsibu hasib wani mai zato kada ya zaci anna sha'an min zalika cewar haƙiƙa wani abu daga cikin sufofin Allah ya ya'ani mimma ja'a fil kitabi was sunna ina nufin cikin abubuwan da suka zo cikin alqur'ani da sunnan manzo yunaqibu cikin alqur'ani da sunnan manzo yunaqibu ba'dahu ba'da yace wani sashi yana warwara ko cin karo da sashi albatta sam sam wannan ba za ka same cikin alkur'ani da hadisi ba mithlu an yaqul alqa'il yace misali kamar wani mai fada yace ma fil kitabi was sunna abin da ke cikin alkur'ani da sunna min anna fawqa min anna allaha fawqa al'arshi cewar Allah yana saman al'arshinsa yukhalibuhu adh-dhahir abin da ya bayyana kuma yana saba masa min qawli na faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntu Allah na tare da ku a duk inda kuke to ce daukan ayoyin alqur'ani a gwara su irin wannan salo a ce suna cin karo babu shi alqur'ani babu cin karo a cikin zantuttukan Allah wa qauluhu da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi idza qama ahadukum ila sala idan ɗayan ku ya tashi zai sallah fa inna allaha qibala wajhi hakika Allah yana ya fuskarsa yana gaban fuskarsa to wannan mutum ba zai dauke shi ba ya ce wa nahwu zalika da makamancin irin waɗannan fa inna hadha ghalatu shi dan Allah ya dan annabi ya ce ai bawa idan yana sallah ubangiji na shi ya fuskarsa to kuma ya za a ce yana can sama ya daidaita al'arshi kuma ya za a ce yana tare da sauran bayi wa nahwu zalika da makamancin wannan mala ya ce hadha ghalatu wannan magana banza ce وذلك أن الله معنا حقيقة yadda abin yake hakika Allah yana tare da mu bisa hakikan yadda yake nufi wa huwa fawqa al kuma wato yana saman al'arshin sa nan ma bisa haƙiƙa. kama jama'a Allahu bainahuma Kamar da shi Allah da ya fi kowa sanin kansa ya haɗa tsakanin abubuwan nan guda biyu fi qaulihi cikin fadin sa da yake cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah ne wanda ya halicci mai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida tun mastawa alal arsh sannan kuma ya daidaita akan kan ya ya ma ya fil ard yana da masaniyar abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha kuma ya san abin da yake fita daga cikin ƙasa wama zili mai sama ya kuma san duk wani abu da yake saukowa daga sama wama ya'ruju fiha ina da masaniyar abin da yake hawa sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma Allah na tare da ku da inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Hakika Allah mai ganin abin da kuke aikatawa sai ya tabbatar wa kansa ya daidaita akan al'arshi a wannan aya yi kuma tabbatar wa kansa sanin duk wani abu da ya shafi bayi a sama ko a ƙasa mai hawa da mai sauka mai shiga da mai fita yi kuma tabbatar da cewa yana tare da bayansa ta kasancewar yana ganin duk abin da suke aikata to mutum ya fahimci wannan shi ne fahimta ta gaskiya ba ya ce zai kore kasancewar Allah ya daidaita akan al'arshi da kuma cewar da ina tare da baya ce akwai cin karo ba fa akhbara annahu fawqa al'arsh sai Allah ya bada labari a wannan aya cewar ina saman al'arshi ya'lamu kulla shay kuma ya san komai wa huwa ma'ana aina ma kunna ya kuma ce yana tare da mu duk inda muke kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-awan kamar yadda annabi ya ce a cikin hadisin nan da ake cewa hadisin bunsurin kan dutse wanda mun yi shi mun faɗi cewa bai tabbata ba wallahu fawqa al-arshi Allah na saman al'arshin sa wa huwa ya'lamu ma antum alai kuma yana da masaniyar abin da ku bayi kuke kai da haka yana tare da ku da masaniyarsa kuma ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi wannan hadisi duk da bai inganta ba ma'anarsa ayoyi da hadisai sun tabbatar da ita wa zalika anna kalimata ma'a mala yace yadda abin yake ita wannan kalma ta ma'a tarayya fil lugati a cikin harshen larabci idza utliqat idan aka faɗe ta falaysa zahiruha fil lugati ba ta da wani abu take nufi na zahirin ma'ana a harshen larabci illa al muqarana al mutlaqa sai kwatantawa wacce take wato sakakkiyar min gairi wujubi mamasa ba tare da tilastin sai an samu gogayya jiki da jiki ba in an ce wane tare da wane baya nufin jikinsa yana jikinsa ba a nufin haka aw muhadha an yaminin aw shimal kuma ko kuma in ba haka ba za ka tattuna nufin wato kana gefen mutum ko damansa ko hagunsa sai ce wane yana tare da wane fa idza quyidat bi ma'anan min al ma'ani idan aka wato dabaibaita da wata ma'ana daga cikin ma'anoni dallat alal muqarana fi zalika al ma'ana to sai zama ta yi nuni akan wato kwatantawa hadawa ta bangaren abin da ya shafi ma'ana fa innahu yuqalu ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana ana faɗa a ce ba mu gushe ba muna tafiya wata na tare da mu au wan najmu ma'ana ko ce tauraro ina tare da mu wa yuqalu hadha mata ma'i kuma ana cewa wannan abin amfanin na tare da ni limu jama'atihi hilak saboda yana tattare da kai wa in kana fawqa ra'sika koda ku a saman kanka yake fallahu a halki. Allah na tare da halittarsa haqiqatan bisa haqiqa wa huwa fawqa arshi kuma yana saman al'arshinsa haqiqa bisa haqiqa intaha kalamu maganarsa ta kare anan saboda haka mutum ya fahimci cewar Allah yana tare da bayi da iliminsa ina tare da su na yana jin abin da suke yana tare da su na yana ganin abin da suke wannan shine kasancewar Allah yana tare da bayinsa ya fahimci cewar Allah ya daidaita akan al'arshinsa ya ɗaukaka saman al'arshinsa daidaitan da ya dace da shi wannan ka fahimce shi a haka kamar da Allah ya faɗa shine zaman lafiyan bawa amma kace ka canza masa ka ba da wata ma'ana daban to ka zo da abin da Allah bai faɗa ba mallan Allah bai faɗa ba sai mu ce zama ya halaka Allah ya kiyaye za mu tsaya anan abin da ya shafi magana ta uku sai mu dora da ita insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk